يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبي رأى الدين المسلمين ندار الإسلام وانا يشاقوا من نمبر إيش لو شايفين كومبلس دارا دارا نبار نونتي كسر ونتي Bauchi Bauchi State Nigeria ke farin cikin gabatar muku wannan MP3 na tafsirin Sheikh Abdul Razak ya haifan wanda ya gabatar a shekara ta 2005 daga aya ta 67 na suratul baqara zuwa aya ta 110 a cikin wannan sura na suratul baqara a cikin darasi guda 25 malam bismillah bismillahir rahmanir rahim فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau lahadi shida ga watan ramadan hijira tara shekara dubu da dari hudu da ashirin da shida daidai da tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar ah, muna cikin tafsiri na suratul baqara insha Allah yau za mu fassara aya ta saba'in da biyar أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون الله تبارك وتعالى يتي أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أشكنا اي يهودا وفي إيمان لكم أفتطمعون أن يؤمن لكم بنو إسرائيل ashe kuna kwaɗayin banu isra'ila za su gaskanta ku za su yarda da ku wa kad kana fariqun baya ga cewa akwai wani sashi daga cikin banu isra'ila din nan yasma'una kalamallahi waɗanda suke jin maganar Allah suna sauraron maganar Allah kuma yuharrifuna hu min ba'di ma aqaluhu sannan su jirkita wannan maganan su karkatar da ma'ananta a bayan sun hankalce ta wa kun alamu da kuma suna sani ita wannan aya akwai darussa guda biyu da muke samu daga cikinta a darasi na farko Allah ta wa ta'ala yana yanke fadayin mu musulmai a mabiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cire mana kwaɗayi da kuma tunanin cewa yahudawa za su musulunta nan gaba wannan shi ne darasi na farko da allah maɗaukaki yake karantar da mu game da ita wannan aya dalili allah ya bayyana a cikin wannan ayar har yanzu malamai suna cewa man kana la yu'minu bima huwa azhar fa innahu yab'udu an yu'mina bima huwa akhfa malamai suna cewa mutumin da bai yi imani da zahiri ba to yana da wuya ya yi imani da batini abu ne kiri-kiri ga shi ka gani amma baka yadda da shi ba to zai yi wuya a ce ku ka yadda da wani abu wanda yake bai ma bayyana ba wato hikimar maganar ita ce babu wanda ya fi annabawan Allah fasaha da hikima da ilimi na wa'azi babu wanda ya fi annabawa iya wa'azi da basira na jan hankalin jama'a amma duk da haka yahudawa sun ja yahudawa sun yi gardama da annabawan Allah idan kuwa yahudawa za su ja da annabawan Allah shin kana ganin akwai wani malami na gaba wanda zai yi wa'azi ya hudu su saurare shi shine abin da malamai suke faɗi da cewa man kana la yu'minu bima huwa azhar fa innahu yab'udu an yu'mina bima huwa akhfa wanda bai yi imani da zahiri ba mawuyaci ne ya yi imani da baɗi wanda annabawa su wa'azinsu su ma ba wai da baki kurin suke ba sukan hada da mujizozi kamar misali kissa ta karshe da muka karanta wanda Allah baraka ta'ala ya tayar da mamaci a gaban annabi Musa alaihi salam banu Isra'ila suna gani to annabin Allah yana mujiza baya da hikimar wa'azi amma duk da haka yahudawa ba su yarda da su ba shine Allah yake mana tambaya a fata yanzu ku musulmai har kuna kwaɗayi an na minu irin waɗancan mutane za su yi imani su gaskanta ku shine ya ba da misali ya wa qad kana fariqun kumin yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma akaluhu wa ya ya'lamun duk wanda bai yarda da wa'azin annabawa ba to babu wani malamin da zai masa wa'azi ya gamsu banda a suratul hajji Allah ya ce mana Allahu yastafi min al <laughs> إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا Allah shi yake zaɓen manzanni daga cikin mala'iku wa minan nashi haka nan ma daga cikin mutane ba a bar kowa ne Allah yake zaɓen sai zame annabi ba Allah yake zaɓa daga cikin mala'iku ya zaɓi manzanninsa daga cikin mutane ya zaɓi manzanninsa inna allaha sami'un Allah mai ji ne mai gani bayan Allah ya zaɓi mutumin da ya ga ya dace ya zama annabinsa zai ba shi guziri na wa'azi sannan kuma lokacin da zai tafi wa'azin nan Allah yana tare da shi ya alamu ma bai na aiki ke wa ma farko ya alamu ma bai na aiki mu wa ma khalfahum wa ila Allah tunza'u mu ya alamu ma bai na Allah yana sanin abin da ke gaban annabawa wa ma khalfahum da abin da yake bayan su wa ila Allah turja'u al-umur da Allah yake mai da al'amura to Allah ke ba wa annabawa dukkan wata hikima ya ba su ilimi ya ba su basira na kiran mutane da wa'azi gare su me yasa Allah yake musu irin wannan guzuri saboda ya katse hanzarin dan adam a ranar tashi kiyama a suratul nisa آية الله رسلا مبشرين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عليما حكيما الله يتي رسلا مبشرين ومنذرين كن غدا نمن زنير الله كي الله يتورو تورو سنه سي بشارة su yi bishara su yi gargadi wato su yi albishir ga wanda ya bi su ya tafi aljanna su yi gargadi ga wanda ya ki bin su ya tafi wuta abin da yasa Allah yake bawa manzanninsa hikima na wa'azi da Allah ya kuna linnasi ala Allah ya hujjatun ba'da rasuli saboda kada mutane su samu wata hujja da za su kama Allah da ita a kiyama dan mai baka yi imani ba ya zamanto baka da hanzari domin haka Allah yake taimaka wa manzanninsa wa kana Allahu azizan hakima hmm. kuma Allah ya kasance mabuwayi mai hikima sai Allah ya ce lakin Allah ya shahadu bima lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah ya ce sai dai kuma shi kansa Allah yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa yake faɗin wannan magana yashhadu bima unzila ilayka Allah yana shaidar abin da aka saukar gare ka anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar da Qur'anin nan da ilimin sa wal mala'ikatu yashhadu kuma mala'iku suna shaida babu wata kalma da zata sauko ga annabi Muhammad face mala'iku suna shaida a kanta duk sakon Allah to kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ilimi na hanyar karantar da mutane yana da fasaha da basira na jan hankalin mutane sai gashi Allah ya ce wa annabi Muhammad afa una an yu'minu lakum yanzu kuna fadayin yahudawa za su gaskanta ku da Allah ya faɗi wannan magana sai annabi Muhammad ya gane ba yahudai dai ba zai taɓa musulunta ba annabi ya gane cewa yahudawa ba za su yi imani ba har abada ka duba suratul hajji Allah ya ce wa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa laqad akhadna mithaqa bani isra'ila wa ba'athna minhum ithnay ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون wallahi gata in ta yawa takan sa mutum ya ɓaci babu kabila da ta samu gata a duniya irin ta yahudawa Allah ya ce wa laqad mai misaqa bani isra'ila hakika mun ɗauki alƙawarin bane isra'ila su banu isra'ila yarjejeniya ake da su baka da baka kun yadda in turo annabi su ce eh wanda shi ake kira misa ba kamar mu ba in ka ce la ilaha illallah ka yi alkawari ga Allah ko to su bayan ka furta kalmar shahada kuma sai ka ɗauki alkawari na baki in Allah ya turo annabi sa za ka gaskata shi Allah ya ce mun ɗauki irin wannan alkawari wa arsalna ilaihim rusula muka dinga aiko musu manzanni da yawa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum bisa ilin da wani manzo ya zo musu da abin da rayukansu ba su so fariqan kazzabu wani sashin a karyata wa fariqan yaktulu wani sashin a kakkashe na ruwan hudu hmm. annabin da yayi sa'a shine sai a karyata shi ya tafi lafiya in bai sa'a ba kuwa bayan an karyata sai a kashe kuma Allah ba zai fasa ba sai ya sake ɗaukar alƙawari ya kuma turo musu wani annabi to da suka dinga yin haka fanɗarewar tasu ta yi yawa sai Allah ya fusata da su don haka ya musu hukunci na ƙarshe ayat tana suratul ma'ida fa bima naqdihim mithaqahum fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya

in ji Allah na ɗaukaki wa ja'alna qulubahum qasiya kuma muka saka zukatansu suka zama busassu don haka zuciyar da huje a bushe take yuharrifuna kalima amma mawadihi suna karkata ma'anar kalma daga ainihin bigirarsa su canza ma'anar kalma daga manufarta wala su habban mimma zukiru bihi suka manta wani yanki na abin da ake ta musu wa'azi a kansa sai Allah ya ce wa annabi Muhammad wala tazalu tattali'u ala qa'inatin minhum ba za ka taba gushewa ba kana gano ha'incin yahudawa illa qalila minhum ce kadan daga cikin su wato har abada da yahude mahaici ne shine Allah ya ce wa annabi fa'fu anhum wasfa don haka ka yafe musu ka rika rangwantawa kar ka tsananta inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa Allah ya musu hukuncinsa na ƙarshe ya tsine musu sannan ya mai da zukatansu sun zama busassu Allah ya tabbatar ma annabi cewa ba ka gushewa kana ganin mutanen na suna ha'inci domin haka in ka duba sahihu muslim hadisi na 2944 hadisin Anas bin Malik Anas bin Malik ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kun dai sani akwai dujal zai bayyana ko akwai dujal zai bayyana wanda a wata riwaya ta sahihu muslim hadisi na 2946 annabi yake siffanta dujal da cewa ma bayyana khalqi adama ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal manzon Allah ya ce tun daga tsakanin halittar annabi adam har zuwa tashin kiyama babu wata fitina babu wani sharri wanda ya fi na dujar girma in ji manzon Allah babu wata fitina babu wani sharri wanda ya fi na dujal tun daga tsakanin annabi adam halittarsa har zuwa tashin kiyama kun ga abin da manzon Allah yake nufi hadari da zai samu duniya mafi girma shine na dujal ba a taɓa yin fitina da ta ta dujar ba ba kuma za a yi ba in ji manzon Allah amma sai annabi ya ce in ji Anas bin Malik idan dujal ya fito yatba'u dajjal min yahudi ni sabuuna alfa sojojin dujal sune yahudawa yahudawan yankin asbahan kurun za a samu mutum dubu saba'in sojojin dujal ka duba hadarin da zai samu duniya mafi girma shine na dujal manzon Allah ya tabbatar mana sojojin dujal din nan su ne yahudu a wata riwaya yace yahudu da turkawa ka duba alfitan wal malakin na ibnu kasir a juz'i na farko shafi na 117 yahudawa da turkawa don haka yasa a kasashen musulunci a yanzu babu wata ƙasa ta musulmi da take sha'awan ta zama ƙasa ta turawa in banda turkawa duk abin da aka ce ma turki turkiya ta aikata saboda a shigar da ita saboda a shigar da ita yankin turai wallahi za ta aikata hmm. ko menene manzon Allah ya ce idan dujal ya bayyana sojojinsa da suka fi yawa su ne yahudawa da turkawa Allah shi kare mu kun ga annabi ya tabbatar da cewa lallai fa yahudawa ba za su musulunta ba wancan tambaya da Allah yake yi afa ule ashe har kuna fadayi ma wanda ke faɗin wannan magana fa shine Allah har kuna kwaɗayin yahudu zai musulunta Allah da ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe domin haka ya katse ma musulmai kwaɗayi kada su rika tunanin ma yahudawa za su musulunta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ya ce hatta dujal in ya bayyana mafi yawan sojojinsa yahudawa ne Allah shi kare in ka duba sahihul bukhari hadisi na 3941 annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbansa law amana bi asharatun min al-yahudi la amana bi al-yahudi da a ce mutum goma yahudawa za su musulunta su yarda da ni annabi yake gaya masa habbarsa a samu malaman yahudawa guda goma sun musulunta manzon Allah ya ce da duk duniya ba yahudi ya musulunta har manzon Allah ya mutu ba a samu malamin yahudu guda goma ya karbi addinin musulunci ba in ji manzon Allah to waɗannan ne har kuke kwaɗayin za su musulunta afa taqmaruna an yi yu'minu lakum waɗannan kangararru su kuke tunanin za za su gaskanta addinin kuɗin nan ta yi ka ce ai manzon Allah bai yi hakuri bane da su ina wallahi babu wanda ya kai annabi Muhammad hakuri daga cikin annabawan Allah babu wani annabi daga cikin annabawa da ya kai manzon Allah iya wa'azi babu annabin da ya kai annabi Muhammad hakuri domin Allah ya faɗa mana a ƙarshen suratul tauba yace laqad ja'akum rasulun min laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ƙarshen sura me yasa kake ganin duniya ake bin manzon Allah gabas da yamma kudu da arewa baki da fari karɓar musulunci ake saboda tsabar hikimar wa'azi ta annabi muhammad babu annabin da ya fi shi haƙuri wanda Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haƙiƙa manzon Allah ya zo muku shi wannan manzo an ciro shi ne daga cikin ku larabawa ba a turo muku annabi daga kabilar yahudawa ba ko turawa aka ciro mutum daga cikin ku aka turo muku azizun alaihi ma anittum duk abin da zai wahal da ku annabi baya so abin da zai wahalar da dan adam manzon Allah bai son shi harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin rahama ne gare ku shi manzon Allah bai son a ce mutum ɗaya ya tafi wuta a kiyama bil mu'minina ra'ufur rahim sannan kuma mai tausayi da jin kai ga masu imani wani malami ana kiransa Alhassan, hasan bin fadl da ya karanta ayan nan ya ce wallahi lam yujmi'u Allahu li nabiyyin baina isma'i min asma'ihi baina isma'i min asma'ihi illa li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani annabin da Allah ya bashi sunayensa guda biyu kyauta in banda annabi Muhammad sunayen da Allah ne sai ya ɗebi sunayen nan ya ba mu annabin kyauta sai annabi Muhammad ka duba tafsirin baharin muhim mujallar na biyar shafi na ɗari da goma sha tara Allah ya ɗauki sunan arra'ufu wanda sunansa ne mai tausayi arrahimu sunan Allah ne mai jin ƙai ya ce na baka ya kai Muhammad a duk ƙur'ani babu inda zaka ga an haɗa kalmomin nan waje biyu in ban da siffa ta Allah mu fara da suratul nahl da Allah ya ce wal an'ama khalaqaha wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'a wa minha ta'kulun Allah ke bayani yace dabbobin da kuke gani na ni'ima rakumai da shanu da awakai duka Allah shi ya halicce su kuna samun dumi a jikinsu domin ana yi muku sutura da fatan su wa manafi'u ga amfani da kuke samu mai yawa wa min ha ta'kuluna har ma kuna cin naman dabbobin nan walakum jamalun hina turihuna walakum fi jamalun hina turihuna wa hina tasrahu sannan kuna samun kawa bi ma'ana abin ado ne a lokacin da kuke kora dabbobin da za a fita kiwo da kuma lokacin da ake dawowa da filatani na sha'awar ya kalli dabbobinsa da safe in za su tafi kiwo kuma yana sha'awa in suna dawowa kiwo ya hau kan tsauni yana kallon su sai Allah ya ce wa tahmilu asqalakum wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi shaqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim bayan dabbobin nan kuna cin su kuna samun amfani mai yawa a jikin su wa tahmilu asqalakum har ma suna daukan kaya a dora musu kaya su ɗauka su kai muku garuruwa lam takunu balighihi illa bi shikkil anfus wanda inda dabbobin nan suka kai muku ba za ku iya kai kayan nan ba da za ku ɗauka ne a kawunan ku face da kun wahala sai Allah ya ce inna rabbakum lallai ubangijin ku la ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai a suratul hajji aya ta 65 yace alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi alam tara anna Allah sakhara lakum ma fi al-ard wal fulka tadri fi al bahr bi amri ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم hajji Allah ya ce alam tara anna Allah sakkara lakum ma fil ba ku ganin duk abin da ke cikin ƙasar nan Allah ya hore shi gare ku Allah ya hore komai a cikin ƙasa ɗan adam ya tona ƙasa ya ciro zinari ya tona ƙasa ya ciro azurfa ya tona ƙasa ya ciro ƙarfe a ciro kuza a ciro fetur a samu faranda arziki iri iri wal ta tajri fil bahari bi amrihi sannan ga jiragen ruwa suna tafiya a cikin teku da umarnin Allah wa yumsiku samaa an taqa ala al ardi ya rike sama in ba dan ya rike saman nan ba da ta fadi kan kasa wallahi da ta fadi illa bi iznihi ku duba irin wannan rahmaniyya. inna allaha bin nasi la rahmatur rahim lalle shi Allah mai tausayi ne mai jin kai ne ga mutane kun gani kalmomin nan guda biyu siffofi ne na Allah in ka dawo suratul nahl Allah ya ce afa amina alladhina makaru sayyi afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ard aw yusqita alayhim aw yatihum al-adhab baghtatan wa hum la yash'urun Allah ya ce afa amina alladhina makaru sayyiati yanzu wadanda suke shirya mugunta dan akwai mutane da ke shirya mugunta ga wasu to su waɗannan da suke shirya mugunta ga wasu sun tsira ne ba su tunani an yasifa Allah bihum al-ard Allah zai iya nutsar da su a cikin ƙasa hmm? aw ya'tiyahum al-azab min haythu la yash'urun ko ko azaba ta zo musu ta inda ba sa tunani أو يأخذهم في أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين الله يكام سؤالوك تند سكي ججو ياوا وما هم بمعجزين بعضا سوغا غريش با دم تمين ديكي مقلتا بايا غاغران الله أخيرانا دا الله ذي كامش sai Allah ya ce au ya khudahum ala takhawfin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim Allah ya ce au ya khudahum ala takhawfin ko ko Allah ya kama su a halin jin tsoro fa inna rabbakum lallai ha ubangijin ku la ra'ufur rahim mai tausayi ne mai jin kai mutum sai yayi ta mugunta a kyale shi akwai ranar sakayya kun ga wannan ayar ita ma Allah ya ce siffofin nan guda biyu na shi ne فإن ربكم لرؤوف رحيم سورة الحديد آه. Allah ya ce huwa alladhi yunazzilu ala abdihi huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna Allaha bikum lara'ufur rahim huwa alladhi ala abdihi ayatin fa Allah shi ke saukar da ayoyi ga Annabi Muhammad a saukar ayoyin Qur'ani wa'azi iri-iri li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur saboda Allah ya fitar da ku daga duhu zuwa ga haske duhu iri-iri dufai jami wa inna Allah bikum Allah yace lalle shi Allah gare ku ku musulmai la raufur rahim mai tausayi ne mai jin kai a suratul tauba wanda kafin manzon Allah ya bar duniya sai da Allah ya saukar da wannan aya ta zame albishir ga dukkan sahabi na annabi Muhammad لقد تاب الله على النبي والمهاجرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أن دعوا يكن تبوك الله يسوك دوانا آية daga wannan lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da albishir ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad taba Allahu ala nabi Allah ya yafe ma annabi Muhammad wal ya yafe ma dukkan wani sahabi da ya hijira daga makka ya dawo madina wal ansari Allah ya yafe ma dukkan wani musulmin garin madina allazina taba'u waɗanda suka bi annabi muhammad aka tafi yakin tabuka fi sa'atil usra a wani lokaci mai wuyan sha'ani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum baya ga cewa zukatan wani sashi daga sahabban na ya kusa ya karkace Allah ya tabbatar da su sai Allah ya sake maimaitawa sun mata ba alaihim sannan Allah ya yafe musu kai dan shi'a yana cikin haɗari wanda zai kira sunan sahabin annabi Muhammad ya la'ance shi wannan yana cikin haɗari لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم كلمة التوبة سيد الله يميمي تاتي ثم تاب عليهم Allah ya yafe masa habban annabi Muhammad kaka za ka yi da wannan aya Inna bihim ra'ufur rahim lalle shi Allah ga sahabban manzonsa mai tausayi ne kuma mai jin kai domin haka malamai suka ce duk wani sahabin annabi Muhammad mai adalci in aka ce sahabin annabi ya ce kaza baka cewa wani sahabin wanne ne makaryacin ko mai gaskiya baka da iko saboda Allah ya gama su cikin wannan aya ya ce duk ya yafe musu inda mutanen banza ne Allah bai yafe musu Allah ya san jiya ya san yau ya san gobe Allah ya sani in za su ha'inci annabi Muhammad a bayan mutuwarsa amma duk da haka Allah ya saukar da aya ya ce ya yafe musu ko Allah bai san halin da rayuwa za ta kasance bane a bayan mutuwar manzon Allah Allah ya sani duk da haka nan ya ce ya yafe malamai ittifakan malaman sunna suka ce in sahabin annabi ya ce kaza to wannan magana ta tabbata domin sahabin manzon Allah mai adalci in ba don haka ba da Allah bai gafarta musu ba wai a ƙarshe mu ma a suratul hashiri Allah ya koya mana haka mu rika neman gafara ga waɗanda suka gabace mu والذين جاءوا من بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والذين جاءوا من da suka zo a bayan waɗancan sahabbai duk wanda ya zo a bayan waɗancan ya kuluna mutanen kirki abinda addu'ar su ita ce rabbana ghfir lana ya ubangijin muka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ka gafarta mana yan uwanmu da suka riga mu musulunta mutumin kirki addu'a sa ba ta wuce wannan Allah ka yafe min ka wanda ya riga ni musulunta da kai da sahabi wa ya fara musulunta wallahi in ba don sahabban manzon Allah ba babu mamaki da yanzu kai arne ne don su suka kawo musulunci kasan ku wai da suka yi maka wannan aiki da ka tayi sai ka ce musu kafirai ta haula wala quwwata illa billah ku duba irin wannan rashin hankali Allah ya ce na kirki addu'a suke Allah ka gafarta mana ka gafarta ma waɗanda suka riga mu musulunta domin dukkan mutum tare ne duk mutum tara ne babu ma'asumi sai wanda Allah ya tsare shi da aka ce Allah ya yafe masahabbai wannan bai gwada cewa ba su yin laifi suna iya laifi amma Allah ya gama duka laifin nasu yace ya yafe musu saboda abin da suka yi na alheri domin haka addu'a za ku rika yi musu kuna cewa Allah ka gafarta mana ka gafarta ma waɗanda suka riga mu imani ku rika addu'a wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya gilli kada ka sanya kulli a cikin zukatan mu mugunta tunani na keta ga waɗanda suka yi imani Allah ka cire kiyayyar musulmi daga zuciyarmu mutanen kirki wannan ita ce addu'ar su rabbana a ƙarshe suna cewa innaka ra'ufur rahim lalle kai mai tausayi ne mai jin kai waɗannan ayoyi da duk muka karanta a ƙarshen kowace aya kuna jin Allah yana siffanta kansa da cewa shi ra'ufun rahimun ne a duk qur'ani banda annabi muhammad ka gaya min annabin da Allah ya bashi ra'ufur rahim ka sake karanta laqad ja'akum laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جاءكم رسول من أنفسكم حقيقة من زيادة مكودة cikin ku wato daga ku kanku larabawa azizun alaihi ma anittum duk abin zai wahal da ku baya so manzon Allah baya son wahala ga ɗan adam harisun alaikum mai tsananin kwaɗayin rahama ne gare ku domin haka yasa a kiyama annabi ke tafiya yana sujjada gaban Allah ya ubangiji kamin izini in tafi wuta in faso duk mutane in kai su aljanna sai Allah ya ce wannan ba aikin ka bane ka gama naka wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah naka ne wannan ka iya cetonsa amma duk wanda bai faɗa ba banne da shi in ji Allah manzon Allah mai tausayi ne mai jin kai Allah ya ce fa in tawallau in kai wa'azi suka juya baya shikenan fa qul hasbi Allah Allah ya isa mai hmm. ku gani manzon Allah akwai hakuri domin haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi hakuri sa da yahudu yayi hakuri sa da larabawa wanda kun sha jin misalin hakurin annabi sallallahu alaihi wa sallam game da kissar wani balaraban kauye wannan kissa mashahuriya tana sahihul bukhari hadisi na 219 hadisi na 221 hadisi na 625 sahihu muslim hadisi na 284 zuwa 85 hadisin anas da abu huraira Allah shi kara musu yarda anas ya ce baina <clears throat> baina ma na hannu fil masjid ma'a rasulillah wata rana muna tare da mazan Allah cikin masallaci iz ja'ahu a arabiyyun sai ga wani balaraban kauye ya taho to an yi ta malamai sun yi ta magana akan sunan shi wannan balaraban kauye wasu su ce uyayna ne wasu su ce al'aqra ibn habis sunaye da dama shi wannan balarabe da ya taho masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan kama fi ta'ifatin masjid sai ya tashi a gefen masallaci ya cire wandonsa kawai ya ciro al'aurarsa ya kama fitsari ga manzon Allah na zaune da sahabbai a gefe a'a a masallacin annabi Muhammad don Allah ka je Madina ka ga yadda masallacin manzon Allah yake a ce maka wani katon arne ya fito ya cire wandonsa yana fitsari a wannan masallacin to a yanzu misali a ce a wannan masallacin wani arne zai zo yadda muke zaunan nan ya tuba wandonsa zai yi fitsari anya ko zai kai labari kuna ganin kuna da imani to da ku da sahabban manzon Allah fa waye fi imani su suna ganin ya cire wandon sa faqala asabur mahma kai kai sahabbai suka kama ihu Anas ya ce fasahan nasu mutane na kururuwa yaya fitsari a nan fasajarahu nasu fasara mutane suka zabura ana rige-rige wanda zai kai bugu gare shi rige-rige ake a maki shi faƙala rasulullah manzon Allah ya ce la tuzrimuhu kar ku katse masa hanzari da uhu ku kyale ya gama la hawla wala quwwata illa billah kaji fa a kyale shi ya gama fitsarin wai kar a katse masa hanzari to su kan sahabbai ba sa ketare umarnin manzon Allah fatara ko nan take suka kyale shi ko ya koma ya zauna yana kallon ikon Allah to mai abin ya ce a bari kai naka a wanne hatta ba da sai da ya gama fitsarin san ji Anas kuma yana kallon su kasan mutumin kauye summa inna rasulullahi da ahu sannan manzon Allah ya ce kaiwa na zo sai ya taho sai ya ce masa inna hazihil masajid kaga waɗannan gurare sunan su masallatai wuraren sujjada ne la tasluhu li shay'in min hazal bawli ba sa inganta a ce an yi fitsari a irin wuraren nan walal kazara ko a ɗebo kazanta a zuba ba a yi inna ma hiya li kaga ire-iren waɗannan gurare biyu inda ka gansu an yi su ne don a yi zikirin Allah azza wa jalla wa salati ayi sallah wa qira'atul qur'ani a karanta qur'ani amma fitsari da kazanta ba a yi anan kaga annabi yana yi dalla dalla kai kana dauka da gangan ne ko to shi manzon Allah yana dauka a kuskure ne wai mutum zai iya kuskure haka ka rasa da za ka yi fitsari ka zo har cikin masallaci to shi annabi yakan ɗauka ai eh, kuskuren ne mm. batan kai ne ku duba hakuri na manzon Allah fa amara rajulan min alqaumi sai ya umarci wani mutum daga cikin jama'a fa ja'a bidalu ya je ya dauko guga guda na ruwa fa shannahu alaihi bi ma'ana fa sabbahu aka zuba ruwan a wurin da wannan fitsari yake shikenan balarabe yana can yana zaune sahabbai suna zaune me za a yi ba a yi komai ba mm. a'a sai annabi ya ce musu inna ma bu'istum muyassirina an turo ku ne ku zama masu sauƙaƙe wa mutane walam tub'asu mu'assirina ba a turo ku don ku zama masu tsananta wa mutane ba ku bi su a hankali mai kiran tsuntsu bai daga karafo duk wanda yake neman jama'a baya kuma kafur baya iya fada da su ka rika kafurta su kana watsa abinka da kanka ka duba sahihul bukhari hadisi na 6128 wanda ibn hajar a sharhan wannan hadisin fathul bari a mujallar na farko shafi na 325 yace wa fihi rifqu bil jahili wannan hadisi yana gwada cewa ya kamata a rika sassauta wa jahili a sassauta ma jahili wa ta'limuhu ma yalzimuhu min ghairi ta'lifin a karantar da shi abin da ya lizimce shi ba tare da an tsananta masa ba idza lam yakun zalika minhu inadan matukar ba an tabbatar tsaurin kai ya hana mutum musulunta ba a bi shi a hankali da hikima da siyasa ibn hajar ce wala siyama idza kana mimman yahtaju ila istinaf uh, ila istilafin wa fihi ra'fatu nabi wa husnu khuluqihi wannan wato yana gwada tausayin annabi da kuma kyawun halinsa inji ibn hajar ra'fatun nabi da Allah ya ce masa bil mu'minina ra'ufur rahim ibn hajar wace wannan kissa tana gwada misali game da tausayi da kuma jin kai na annabi muhammad manzon Allah mai tausayi ne ya tafi ya ga wuta ya ga aljanna don haka ya gama azabar da mu ba mu iya ganin ta ba ya fi ji mana tsoron tafiya wuta ya fi mana kwaɗayin a ce duk mun tafi aljanna wanda annabi ke cewa da a ce kun ga abin da na gani wallahi ɗaya ku bai sake dariya har ya mutu da kun ga irin fitinar da na gani a gaban mu irin azabar da take cikin jahannama ɗayan ku bai sake dariya har mutuwa in ji manzon Allah mazan Allah ya ce da zaman gari bai yiwuwa gare ku wala kharajtum ila su'udati runa da wallahi za ku fita ne bayan gari ku hau duwatsu runa ku dinga kururuwa da kun ga irin abin da da gari saboda ba ku san makomar ba babu dan adam da ya san makomarsa aljanna ce ko wuta to wanda bai san makomarsa ba kuwa ai kaga babu kwanciyar hankali a gare shi babu natsuwa hmm. don haka annabi bai kaunar a ce mutum ɗaya ya tafi wuta mutum ne mai tausayi da jin kai a fathul bari mujallar na goma shafi na ɗari da takwas. kitabul adab babu rahmatin nasi wal baha'im abu ya ce bayan annabi ya umarci wannan mutumin ya ɗebo ruwa an zuba a fitsarin balarabin nan ana nan ana zaune sun makama rasulullahi fi salati sai lokacin sallah yayi ita da sai manzon Allah ya miƙe bayan an kira sallah an yi ikama aka kama sallah wa kuma nama abu sai muka miƙe muka kama sallah tare da manzon Allah shi wannan balaraban kauye tuni yayi alwala ya taho yana so da ya ga kokof kaga bai yiwa da ya taho da nufin fada ko sai Allah ya sa kuma aka taras da manzon Allah yana gure ya daga murya ya ce Allah kai min jin kai da ni da Muhammadu banda mu kada kai jin kai ga kowa duk wanda yake nan kada a masa rahama daga ni sai muhammadu kuma duk da haka manzon Allah bai katse sallafa. ba hmm. ma sallama annabi lokacin da annabi ya gama sallama qala lil arabi sai juyo ya ce ma wannan balaraban kawai laqad tahajjarta wasi'a hmm. lalle hakika ya kai wani ka kuntata abu mai fadi saboda rahamar Allah ta yalwaci komai sai ka kuntata ta sosai kace daga ni sai kai hmm. kun ji manzon Allah duba aunul ma'bud mujallar na biyu shafi na talatin da tara. a musnad mujallar na ashirin shafi na da da talatin 134 hadisi na dubu goma da biyar da da arba'in littafin Ibn majah mujallar na farko shafi na da saba'in biyar. wanda balaraban ƙauyen nan malamai suka ba da tarihinsa daga baya musulunci ya nutsu a zuciyarsa ya yi karatu ya fahimta ya kolul arabiyu ba da an faƙiha bayan ya fahimci addini daga baya yake cewa na biyu ina tuna lokacin da na yi wannan shiririta hmm. in ji balaraba ina tuna wautan da na yi a wannan lokaci da nake jahili na nabiyu annabi sai ya miƙe lokacin na sahabbai an fito kowa zai mun bugu amma da annabi ya miƙe bi abi wa ummi ce fansa gare shi na babana da mamana shi kai ina tunawa a wannan lokaci kowa ya tashi da nufin zai dake ni amma shi annabi da ya miƙe falam ya ba bai zage ni ba walam yu annib bai tsarge ni ba walam ya dori bai ma ke ni ba kaji abin da yake faɗa kun gani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'arsa ta yi tasiri a rayuwar wannan balarabi ba zai taɓa mantawa ba har mutuwarsa to haka halin ƙwarai yake ka duba ta fatul ahwazi a sharha na sunan tirmizi mujallar na farko shafi na 457 shi yasa Allah ya faɗa a suratu Ali Imran fa bima rahmatin min Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين سورة آل عمران آية 159 الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم abin da ya sa kaga mutane na zuwa kusa da kai ana mu'amala da kai ana karban wa'azinka mutane na shiga addinin nan saboda wannan jin kai ne wanda Allah ya baka kake sauwake jin kan nan gare su saboda tausayi da jin kai da kake wa mutane wannan shi ya baka mutane ya baka jama'a Allah ya ce walau kun tafaddan da a ce ka zama mai kaushin hali galiban kalbi sannan mai taurin zuciya kun ga wannan ayan ta ɗauki siffofi guda biyu in aka ce faffu ana nufin mai kaushin hali na waje in an ce galizul kalbi ana nufin mai kaushin hali ta zuci ka san akwai mutumin da ya hada abu biyu in ka kalle shi ka ga mugu sannan kuma in yayi magana ma ka ji maganar mugu ko siffansa siffa na mugaye sannan kuma ɗabi'a sama ta mugaye to wannan shine wanda Allah ya haɗa masa sharri gaba ɗaya Allah ya ce wa annabi da a ce ka zama mutum mai kaushin hali sannan kuma da kakkausan zuciya abinda ake cewa kan wa'uwar gami ko ba a maka ka yafe duk wanda ya maka kankara sai ka mai na itace to da ka zama irin wannan hali lan faddu min haulika mutane da wacewa za su yi dan shi dan adam bai son a tsananta masa dan adam yana son yanci to da zai zama kana tsananta wa jama'a kowa sai ya gudu ya barka Allah ya ce fa'afu anhum ka rika yafe musu wastaghfir lahum ka nema musu ma gafaran Allah in sun cuce ka a cuce ka amma sai ka ce na yafe kuma Allah ka gafarta masa ma da ya cuce ni wanda sai manzon Allah wa shawirhum fil amri kuma in ka tashi zaka yi wani abu ka kira su shawara kaga dai shi kadai ya fara wa'azi shi kadai ya fara wa'azinsa amma duk da haka da musulunci yayi fadi sai Allah ya ce in ka tashi aikata wani abu ka kira mutanen nan ku yi shawara duk da ba abin da za su iya yi dama ba su suka karfafa addinin ba fa iza azanta lokacin da kai azama zaka zartar da wani al'amari fa tawakkal ala Allah sai ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin lalle Allah yana son masu dogara da shi saboda haka shi annabi sallallahu alaihi wa sallam saukin halinsa ya bashi jama'a mutane suka dinga shiga addinin nan da a ce manzon Allah yana da kaushin hali bai zauna lafiya da Yahudawa ba da mun samu a cikin Qur'ani ko mun samu a hadisansa da mun samu a tarihi babu wata ayar qur'ani da zaka gwada maka cewa manzon Allah bai zauna lafiya da yahudawa ba babu wani hadisi da yake gwada maka annabi yayi mugunta ga yahudawa duk inda ka ɗauko tarihin annabi muhammad zaka samu yayi hakuri zamansa da yahudawa ya jure irin cutar wanda suka yi masa don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce masa afa taqma'una an yu'minu lakum yanzu kuna fadayin su yi imani da ku sai manzon Allah ya fidda tsammani yace to daga yanzu na tabbata yahudawa babu kuma sauran mai imani shi yasa kafin annabi ya bar duniya ya bar wasiya cewa ko bayan mutuwa ta a fitar da banu isra'ila daga kasar larabawa a cire banu isra'ila daga kasar larabawa ko bayan mutuwa ta saboda Allah ya tabbatar masa ba za su musulunta ba tunda ko ba za su musulunta ba me me amfanin zaman su a kasashen karshen ta su lalata musulman ko shi yasa annabi ya bar wannan wasiya kuma bayan mutuwarsa na Umar ya tabbatar da wannan wasiya aka kori dukkan illahirin yahudu daga kasar Madina bisa umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darasi na biyu da muke samu a cikin wannan aya Allah ya tabbatar mana cewa idan mutum yana abu a halin jahilci ko rashin sani a halin jahilci ko kuma kuskure to idan kai masa nasiha zai bari amma duk mutumin da zai abu da gangan ya san ba kyau yayi abin wa'azinka ba zai sa ya bari ba domin ku lura da karshen wannan aya Allah tabaraka wataala yace afa tatma'una an yu'minu lakum yanzu kuna kwadayin yahudawa za su gaskanta ku wa sai yace wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi alhali akwai wani sashi daga yahudu waɗanda suke jin maganar Allah thumma yuharrifunahu sannan su karkata maganar Allah yace min ba'di ma aqaluhu bayan sun hankalci magana sun san magana wa hum ya'lamuna sun fahimci magana sun santa wa hum ya'lamuna suna da ilimi da gangan sai su karkata maganar Allah kun ga ya nuna kenan da gangan suke kafirci to duk mutumin da zai yi abu da gangan wannan mutumin ba ka iya shiryar da shi sai dai ka bashi ga Allah kur in dai aka ce ma wannan mutum malami ne da iliminsa yake ganganci to shi wannan mutumin wa'azin ka bai sa ya shiryu domin dama ba jahilci yasa yake abin da yake yi ba ko da sa in malami ya bata to shiriya sai Allah da ka jawo aya sai ce awo ta suratul baqara in ka kawo hadisi ya ce ko wanda muslim yake ruwaito shi ko ko wanda yake sunan abi dawud ya sani ta duk inda ka biya sani Ke sa Allah madaukaki ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawa afara aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilm hmm. وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون الله تبارك وتعالى سورة الجاثية آية 23 yace a fara'aita mani ta kaza ilahahu hawahu shin kaga mutumin da ya maida abin bautarsa shine son zuciya wanda ya mai da son rai shine abin bautansa in ɗaya yana son abu shi shikenan duk yanda za a yi sai ya kokari ya mai da wannan abin ya zama halal ko da ba halal bane sai ya nemo masa aya ya nemo masa hadisi ya masa kwaskwari ma a dai tafi wannan abin daidai ne duk mutumin da yake mai da son zuciya shine abin bautansa wanda ya sa duniya a gaba ba ka iya gamsar da shi shine Allah ya ce wa aballahu Allahu ala ilmi shi wannan mutumin Allah ya batar da shi ne fa akan ilimi ba akan jahilci ba in malami ya bata ya bata ne akan ilimi ba akan jahilci ba to in ko malami ya bata wa khatama ala sam'i Allah ya ya yi hakimi akan jinsa an toshe jinsa wa kalbihi da zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa ganin sa ma an sanya yana bi ma'ana an rufe ganin sa bai ganin gaskiya bai jin gaskiya bai tunanin gaskiya Allah ya toshe masa kafafai na basira shine Allah ya tambaya in malami ya bata faman yahdihi min ba'dillah banda Allah wa zai shirya da shi malami in ya bata mutum in yana da ilimi bai tafiya wata shi kadai kar ku manta duk yanda aka yi sai ya tafi da wata kungiya Allah shi kare ku saboda duk yanda al'amari ya rikice sai ya samu hikimar da yayi ya jawo waɗanda za su tafi wata tare hmm. kuma da basiran nan zai jawo waɗannan mutane da iliminsa zai jawo su banda shi kadai babu wanda ya san cewa tafiyar da ake a cikin bata ne sai Allah shi yasa Allah ya ce wanda ya mai da son zuciyarsa ya zamanto abin bautansa shin wa zai shirya da wannan in banda Allah afala ta zakaru shin ba ku tunawa in ji Allah ku tunani yahudawa da ilimi suka bata wani ilimi ne zaka yi zaka karantar da yahudu ka ce wai haka shirya da shi yana rike da littafi tun kafin bayyanar annabi isa alaihi salam yana rike da littafi tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Isa ya bayyana Yahudawa sun sani sun san irin hanyar da suka bi suka kala masa sharri annabi Muhammad ya bayyana suka kishi suka shirya hanyoyin munafinci na faɗa da shi bare kai malami na yanzu karni na goma sha hudu ka iya wa'azi ga bayahude a ce har ya shiryu a suratul furqan Allah ara ara'aita man ittakhadha ilaha ara'aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu afa anta takunu alayhi wakila ara'aita man ara'aita man ittakhadha ilaha huwa hawahu shi kaga wanda ya da abin bautan sa shine son zuciyarsa afa anta takunu alayhi wakila yanzu zaka iya zama wakili na shari'a gare shi shi yasa da muhawara ce kake da mutum sai ka ce masa ga hujjoji na ga aya ga hadisi sai ya tsaya zai ya gardama to kyale shi ka gama naka hmm. ka iya shirye da shi tunda ka ce ga aya ga hadisi sai ya ce bai yadda ba to baka da kuma na uku Allah ya ce aba anta takunu alaihi wakila yanzu kai zaka iya zama wakili mai shiryar da wannan mutumin wanda ya mai da son zuciyarsa shine abin bautan shi hmm. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل بل هم أضل سبيلا بل هم أضل سبيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون فوق كان ثماني mafi yawan waɗannan mutane suna ji ko suna da hankali Allah ce in hum illa kal an'ami su ba komai bane face kamar dabbobi na'am ga kunnuwa amma ba na ji ba ga zukata ba na tunani ba bal hum adallu sabila Allah ce kai sun fi dabbobi bata saboda ita dabba ai Allah bai dora mata ta komai ba hmm. don haka ba ta da laifi Allah shi kare mu hmm. akwai wata yan larura da ta same wanda nake son zan tafi wani gu saboda haka zan dakata da karatu na anan mu amsa tambayoyi da fatan Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa tambayoyi waɗanda ake rubutowa ina son zan yi mana matashiya a kai zan dada tunatar da mu kai na farko tambayoyi suna da yawa don haka don baka ji tambayar ka an karanta ta ba kada ka damu babu mamaki za a kawo kan naka kafin dai watan nan ya wuce insha Allah sannan na biyu duk tambayar da mutum ya ji ban amsa ba kamar yadda na yi bayani a kwanaki da suka wuce ta yiwu tambayar ba ta ɗauki sharaɗi na ba ne ko kuma tambayar an yi irinta to ba amfani in sake maimaita ta wannan mai tambayar ce shin akwai wata hanya da ya kamata in bi don in tashi mutane su yi sallah idan an kira sallah ba su tashi ba kamar buga ma wani kofa a lokacin asuba eh, babu laifi dan mutum ya kwankwasa kofar wani kasancewar yana tunanin shi wannan mutumin bai ji kiran sallan ba misali anan shine ga ɗakin aisha ga masallacin annabi muhammad a garin madina gidan matan annabi na jikin masallacin manzon allah amma duk da haka bilal in ya kira sallah wanda akwai kofar ma da ta hada tsakanin masallaci da ɗakin Aisha din idan Bilal ya kira sallah duk da haka nan yakan tashi ya tafi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sanar da shi ya ce ya Rasulullah eh, an ka kira lokaci yayi kun ga ya gwada cewa ta yiwu in an kira sallah mutum bai ji ba saboda nauyin bacci ko dan haka ba laifi bane dan ka kwankwasa masa kofa kuma wannan ma yana shiga karkashin ayar da Allah yake cewa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimaka wa juna akan abin da yake na aiki ne na kirki aiki ne na tsoron Allah kaga in ka kwankwasa masa kofa ya tashi ai ka taimaka masa ko ah, ya samu lada don haka babu laifi a kai na eh batun kiran sallah jiya na jiya na yi kuskure wajen bayani wani ya tambaya akan kiran sallah a cikin masallaci ko a waje na ce abin da ya kamata shine a yi kiran sallah na ce a ciki kuma maimakon in ce a waje da fatan ku gane kira sallah a waje ya kamata a yi ko da a ce akwai microphone wannan shine sunnar annabi muhammad sunna ta kiran sallah mai tambaya na kuma yace menene hukuncin liman ya dade a ruku'i domin jira mutane da yake yake jin motsin shiga masallaci wato liman yana sallah ya yi ruku'i sai ya ji wasu mutane ya ji motsi ko alamar ga wasu mutane suna shigowa masallaci to ina hukuncin liman ya dade a ruku'i din saboda waɗannan mutane su samu damar shigowa har su yi kabbara har su cin masa a wannan ruku'i bi ma'ana su samu wannan raka'a saboda in an dago su rasa wannan raka'a babu laifi daidai ne liman idan ya ji motsi ko alamar wani mutum zai shigo masallaci ya dan saurara masa a ruku'i kafin ya daga ka duba nailul awtar na al-imam shaukani al-mujallal na uku shafi na 166 da al-mughni na ibnu qudama al-mujallal na farko shafi na 236 amma kuma akwai sharadi idan ya kasance su waɗanda suke bayanka ba za ka kuntata musu ba domin wani idan aka bude masa wannan kofar ya samu wata dama na cutar da mutane wasu na shigowa kenan sai ya zauna a ruku idan kuma wajen minti talatin kaga jama'a sun wahala hmm. don haka ba wai ana son ka takura wa al'umma da suke bayan ka bane dan jiran da zaka yi na dan wani lokaci ne kaɗan sai a daga in ka ce zaka kyale kowa ya shigo to ba mamaki har ka gama sallan ma shigowa za a yi ta yi sai wannan mai tambaya ya ce karanta suratul kafi da suratul dukhan da suratul waqi'a da suratul mulk an ce a surori da kyau a karanta don neman sa'a da maganin talauci a shin ya tabbata a sunna a duba silsilatul hadisi da'ifa hadisi na 289 karanta suratul waqi'a ƙarya ne baya maganin talauci hadisin bai inganta ba kuma game da suratul mulki uh, tabarakallazi bi yadihi mulku babu shakka akwai hadisai da suka inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da yake karanta suratul mulk yake karanta suratul mulk wannan mutumin Allah zai tsare shi daga azaban kabari uh, ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 1400 as-sahiha hadisi na 1140 uh, sahihu turmizi hadisi na 2893 don haka babu shakka wannan ya inganta amma dukkan wata sura da za a ce ka karanta don maganin talauci karya ne sai dai jumlatan shi qur'ani wato magana ne na Allah don haka in mutum ya gama karatun qur'ani ka yi karatun ƙur'ani a matsayin ibada da ka gama sai ka roki Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye maka talauci albarkacin wannan magana tashi da ka karanta wannan babu laifi ya dace da sunna tawassuli ne mai kyau tambaya ta gaba ya ce kayi magana akan zuciyar yahudu ta fi ta dutse karfi ka ji ma cewa yake wai ni na ce ba a isan to idan musulmi irin halin su ta dalilin hadisin da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa yana iya shiga cikin wannan bayanin na'am babu shakka haka annabi ya faɗa duk wanda ya ɗauki halin wasu mutane yana cikin su saboda haka duk wanda ya ɗauki ɗabi'ar yahudu da tarbiyyan su in bai yi hankali ba a kwana a tashi zuciyarsa za ta bushe shi ma Allah shi kare mu amin sai wannan ya ce malam ni dai na san ranar da aka ga wata ina wato na sa rai in an ga wata zan tashi da azumi to amma da daren wato bi ma'ana bai yi niyyar ba har ya waye sannan sai aka ce masa an ga wata ina ke ce ya ci gaba da azumi to yaya matsayin azumin sa zai rama azumin nan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yutim isyama qabla al-fajr fala siyama lahu duk mutumin da bai hada niyyar azumi ba kafin fitan al-fajr ba shi da azumi da kamar a ce duk gari ne ba a ga watan ba sai da rana wannan wani hukunci ne daban amma an ga watan da daddare kai ka kama ka ne kawai da safe za ka ce maka an ga wata kaga bai damu da ya tashi cikin dare ya yi niyya ba kenan da safe ne aka ce masa an ga wata don haka wannan rana ba shi da azuminta wannan kuma ya ce malam don Allah yaya azumin wanda yayi yake yin alwala a wajen kuskure eh, kuskure baki sai ruwa suka wuce masa ina gaba sakwace ne ruwa suka wuce masa a makoshi shin akwai azumin sa ko kuwa sai ya rama shi to ba zai rama wannan azumin ba mutumin da yake alwala a halin kuskure sai ruwa ya wuce ma ka duba al-mughni mujallal na uku shafi na 44 amma ya saba da fatawar mazhabar malikiya a halin kuskure ne da gangan ne sai ya rama azumi ba ma na gaya muku mafi yawan malamai ga abin da suka faɗa in kana son ƙarin bayani ka koma almugni mu je tambaya ta gaba ya ce yaya maganar da aka ce idan mutum bai yi aswaki da arak ba ya yi bid'a to gaskiya wannan akwai malamai da suke faɗin haka kamar misali mazhabar hambaliya mazhabar hambaliya ita ce kaɗai ita ce dole ne in mutum zai aswaki ya nemo itacen arak banda ita duk malamai a tarihin musulunci sun ce daidai ne mutum ya yi amfani da wani ice matukar bai samu wancan icen na asuwaki na asali ba idan ma ba a samu icen ba hata brush da maklin yana zama a madadin asuwaki don haka babu wani laifi a kai ka duba sahihu fiqh suna mujallar na farko shafi na 101 wannan ya assalamu alaikum a cikin tarihin Muhammad bin Abdul ka yi bayanin cewa kalmar tsohon najadu an yi amfani da ita don bata awar sunna shin kalmar tana iya fita a cikin wani bayanin saboda na ji ta shiga cikin bayanin yaro mai saniya babu shakka na faɗa na kawo kalmar tsohon najadu ina danganta magana da shedan hmm. shi ne ke cewa shin labarin tsohon najadu yadda na faɗa a tarihin muhammad bin abdul wahab wato lokacin da nake karantar da kitabu tauhid na ce babu shakka makiyan muhammad bin abdul wahab suna bata da awarsa da siffanta shi da tsohon najali na faɗi wannan kalma domin shi Muhammad bin Abdul Wahab mutum ne wanda ya fito daga yankin Najad a eriyar Saudiya da haka sai ana jingina wato da'awarsa da cewa da'awa ce ta tsohon najadu wanda kuma asalin abin ba haka yake ba hmm. to sai gashi yanzu na faɗi kalmar kuma tsohon najadu shine yake cewa to shin kalmar tsohon najadun nan tana iya ma'ana kenan kwarai da gaske ya kamata da ka samo tarihin siratu ibn hisham siratu ibn hisham a mujallar na farko shafi na 480 da kitabu tarihi na al-imam tabari kan hatta tafsirin al-imam tabari ko kuma kama nemi tafsirin suratul anfal aya ta 30 da Allah yake cewa wa iz yamkuru bika alladhina kafaru hmm. a lokacin da annabi ya tashi zai hijira daga makka ya dawo madina larabawa sun yi mitin yadda za su yi da annabi muhammad a lokacin da za su yi mitin din nan sai shedan ya rikida ya zo musu a siffan wani tsoho da ya fito daga yankin Najar dattijo mai siffa mai kyau ya taho aka shiga wajen mitin tare da shi Shi ne in sun faɗi kaza sai shedan ya ce a'a da dai kaza za ku yi da yafi to don haka yasa malamai suke siffanta dattijon banza ku lura da kyau da cewa tsohon najadu wato shedan da ya rikida a siffan mutanen kirki ya zo da nufin ya ba da shawarar banza yadda za a cuci mutumin kirki hmm. kun gane don haka in ka ɗauko wannan kisa tana da asali babu shakka kamar da na gaya muku amma ka yi amfani da kalmar tsohon na jadu don ka ɓata mutumin kirki shine wanda bai kamata ba hmm. ina fatan kun gane mahallin kowace magana Allah shi sa ake kyawun fahimta wannan kuma yace ah, ni ah, ah, mutum ne ya je gaida mara lafiya to shin addu'an nan da ake yi wato Allahumma rabban nas afhibil ba'sa wa'ashi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa Allah yubadiru sakma a bayyane ake yin shi ko ko a asirce tambayar da yake yi kenan to babu shakka rashin komawa asalin hadisi kan sa mutum ya yayi kuskuren fahimtar hadisin asalin wannan hadisi yana sahihu bukhari hadisi na 2675 yana sahihu muslim hadisi na 2091 hadisin aisha aisha ce take bayanin annabi muhammad tace inna nabiyya kana yu'awwizu ba'aba ahalihi annabi ya kasance idan aka samu wani daga cikin gidansa shi da lafiya sai manzon Allah ya masa tofi ya nema masa tsari yaya annabi yake nema masa tsari Aisha ta ce yamsahu bi da yumna sai annabi ya rika shafa jikin wannan mara lafiyan da hannunsa na dama wa Kulu sai annabi ya rika cewa adhhib al ba'sa rabbana wa ashfi anta shafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru sakama hmm. hadisin haka yace kun ga kenan in ka dauki hadisin nan Aisha ke wannan bayani ga yadda annabi yake yi shin inda annabi a boye yake yi Aisha ta ji kun ga ashe a bayyana annabi yake yi sannan kuma yana shafa jikin mara lafiya ne annabi yake faɗin wannan amma wannan bai nuna cewa sharadi ne sai ka taba jikin mara lafiya kafin kai masa addu'a wannan mun riga mun gabatar a karatun da muka yi yana jin ba sai mun maimaita shi ba sai wannan kuma yace ina hukuncin wanda zai ce da wani ya mutu gara shi ya mutu to wannan haramun ne na tambayar ma tana da tsawo bari takaita ta nan haramun ne baki ɗaya don annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 7235 shi ma mun karanta shi a karatun na ahkamul jana'iz manzon Allah ya ce la yatamanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku yayi fatan mutuwa haramun ne musulmi yayi fatan mutuwa don haka ba daidai bane musulmi ma ya ce ah, gwamnati in mutu ba kyau ba shi ma da amfani sai wannan kuma ya ce shin ya halasta a musulunci bayan an idar da sallah liman ya ce a yi salati goma ko a yi kaza a yi kaza to wannan bid'a ce waye ce bid'a ne ka nemi fathul bari mujallal na bakwai shafi na 379 ka nemi as-sunan wal mubtadi'ati shafi na 60 annabi sallallahu alaihi wasallam baya haka ina ma ka kyale mutane kowa yayi addu'an da ya so saboda kowa da bukatarsa mai yiwuwa kai ce fane ne baka da shi a ranar wani kuma shi bukatarsa Allah ya bashi lafiya wannan yana da bukata daban wancan daban to in ka kyale mutane bayan kayi sallama addu'ar da za ka yi ka yi ta kafin kai sallama idan kayi sallama sai ka kyale mutane shi wannan mai bukatar na cefa ne ya san damuwarsa ko wancan da yake bukatar lafiya ya san damuwarsa kowa ya roki abin da ya game shi haka manzon Allah yake sallah tsawon shekara 23 har ya bar duniya bai taba juyawa ya ce ku karanta kaza ba da mu da annabi Muhammad wa ya fi iya sallah Hmm? idan manzon Allah zai ɗauki shekara ashirin yana sallah shekara ashirin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah jama'ar musulmi shekara ashirin da uku kai misali sannan a ce tsawon shekarun da manzon Allah ya ana sallah tare da shi imma salawatul khamsi da aka farlanta bayan hijira ko salloli da ake yi da can a rayuwar zaman makka annabi bai taba juyawa ya ce ku karanta salati kaza kul huwa kaza falaki kaza bai taba yi ba har ya bar duniya sahabbai ba su taba yi ba tabi'ai ba su taba yi ba sai yanzu kai kaga ya kamata ka yi bari mu ci gaba da wancan tambaya ka yi bayanin cewa wa'ansu mutane wa'ansu yadda ya faɗa haka nake karanta hmm. wa'ansu mutane kashi uku suna hmm? su ne za a hura wuta da su tauna haka ne cikin waɗannan akwai wanda ya yi jihadi domin a yabe shi ko don a ce mai jarumi sai ce to ina hukuncin wanda ɓarawo ya zo ya amshi dukiyarsa ya yi ƙoƙarin ya hana wannan barawon amma abin ya ci tura har sai da wannan ɓarawo ya kashe shi shin malam wannan jihadi ne ko koyaya hukuncin wannan to da ma tambayarsa kawai ya yi kai tsaye da yafi saboda ba alaka tsakanin tambayarsa da wancan magana mutane uku da za a fara ruruta wutar jahannama da su an ce da malami wanda bai yin abinsa don Allah da mai kuɗi ko da wanda ya tafi yaƙi duka dai su yi don Allah ba su ne za a shigar da su wuta to me hada maganar barawa kuma da ya zo kwace dukiya da wancan magana a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qutila duna malihi fa huwa shahid hadisin yana irwa'ul galil hadisi na 708 wanda duk aka zo za a kwace dukiyansa yayi kokarin ya hana har aka kashe shi annabi ya ce yayi shahada sai mai tambaya ta gaba yace tsawon rayuwa na ban taba ganin ran da rana da ta samu miskila ba amma na sha gani inda wata ta samu miskila har inda mutane suna cewa wata ta saki hanya me ke kawo haka me ke kawo wannan ne Eh, in ko haka ta auku me ya kamata mutane su yi to maganarsa akwai gyara da yawa babu mushkila game da rana ba mushkila game da wata kuma babu ɗayansu da yake sake hanya abin da ke faruwa shine husufi husufi kuwa wato inuwa ce inuwa ce ta wata ya zamanto ya faɗi kan duniyar mu a ce an yi husufi amma hanyar rana daban hanyar wata daban lashamsu yanbaghi laha an tuduri kan kamara wal laylu sabiqun nahari rana ba ta taba kama wata a hanyar kowane daban ne babu kuma mushkila gare su kusufi wani abu ne na ɗabi'a na halitta na taurari da Allah madaukake yayi akwai lokaci da aka samu inuwar wani tauraro ya faɗi kan wani tauraro idan inuwar nan ya shigo tsakanin wani tauraro da rana to yakan iya dusashe hasken sa wanda sai a ce an yi husufin wata Ah, ko da daddare ka ga an bar ganin hasken wata saboda inuwar duniya mu ta faɗa kan na wata din da sauran ire-iren wannan so a takaice abin da ake son a yi idan an yi hususi dare ko rana shine sallah da addu'a da sadaka ba wai abi unguwa unguwa ana kalangu da waka ba to idan ma tashin duniya ne zo kai kai dake nan misali a busa kaho ka tashi da kalangu a hannunka <laughs> to ana tsoron cewa za a yi tashin duniya shi yasa rana ta kama wata sai kuma ka dauki abin nan gula kana buga kalangu kana yawo a gari misali in duniya ta tashi wa haka kai zaka tashi cikin makida sallah ake yi kuma sallan nan ana yin jam'i ne wannan shine fahimta mafi inganci jam'i ne sallan husufin rana ne husufin dare duk ayi jam'i wannan fahimta ita tafi inganci ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara a juz'i na biyu shafi na eh, shida sai wannan yace please malam is is it islamically allowed for a muslim to marry only one wife even if he is rich eh, kaga wani kuma mai tambaya shi bukatar sai sani ko auren mace daya in dai da kuɗi ba da damuwa eh, yes marrying more than one wife islamically is optional it is not compulsory so ba tilas bane dan mutum ya auri mata da in kaga dawa karka yi auren kana ma da kuɗi ba wanda ya ce ma dole aure ba farilla bane bare kuma auren fiye da mata daya in mutum ya ga dama yana da dukiya ya zauna da mace daya shi ya ga ya mara akwai sahabban annabi da yawa da suka mutu da mata daya in ka kasa sahabban manzon Allah kashi ɗari kashi saba'in sun mutu da mata ɗaya ne don haka ba daidai bane ka fito kana kushe ma wani dan ya da mace daya ko wani dan ya rayu da mace biyu ko wani dan ya da mace uku wanda duka matakai hudu din nan an samu jinsi na sahabban annabi da suka yi wasu sun rayu da mata ɗaya wasu da bibbiyu wasu da uku wasu sun mutu da hudu wasu ma har da kuyangi ah, don haka abu ne wanda Allah ya baka dama ya baka zaɓi gwargwadon yadda ka ga yayi maka ka ɗauka hmm. bai kamata a ce muna kushewa mutane saboda sun ɗauki wani abu wanda yake na sauki gare shi wannan shi ake ce ma guluwi wannan shi ake ce ma guluwi wuce iyaka kamar misali an ce ah, adon musulmi daga tsakanin rabin gwiwa rabin kwabri zuwa idan sawu ko adam musulmi kada ya wuce haka to kai saboda guluwi sai ka ce duk mutumin da wandonsa ma ya wuce gwiwa yayi laifi wanda shi ko annabi ya ce zuwa idan sawu ko idan wandon mutum ya kawo idan sawu bai laifi ba abinda aka ce kada ya wuce idan sawu to kai in bai dangale shi ya kawo daidai gwiwa ba ana ka gani ya yi laifi kaga guluwi kenan shi inda zai wuce yayi ya yi laifi kai kuma ba da ka matsanta akan dole ya dawo sama kai ma kai laifi ka wuce iyaka tunda annabi ke cewa halakal mutanatti'un sai dai ku tsaya tsakatsaki yadda manzon Allah ya karantar da sunna Allah shi samu gani sannan ya ce is condom allowed for family use so abinda musulunci anything that is harmless is allowed in Islam to be used for child spacing uh, ya rage gare ka da ni mu je mu binciki likitoci shin condom akwai haɗari game da shi ko babu amma matukar kwandon babu haɗari musulunci ya halarta child spacing child spacing shine ba da tazara tsakanin haihuwa wannan babu laifi a kansa abinda musulunci ya haramta shine family planning haramun ne wanda tambayarsa ta farko kenan da yake cewa is family planning aladin islam haramun ne wannan ittifakan ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha tara shafi na ɗari uku da shida haramun ne mutum ya family planning amma child spacing babu laifi shi kuwa duk abin da ka yi amfani da shi matukar baya cutarwa ba a cewa an yi laifi a kai da sai wannan yace na ji bayani da wasu malamai ke cewa kafin Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai tsawon lokaci tsakanin annabi Isa da annabin mu Allah bai aiko kowane manzo ba ga mutane a wannan lokacin wato a wannan lokaci babu shari'a shin wannan tarihi daga hadisi ne idan daga hadisi ne mutanen lokacin za su shiga aljanna so a takaice akwai ahlul fatra ahlul fatra su ne mutanen da Allah bai tura musu wani annabi ba annabi ya faɗa waɗanda ba a tura musu annabi ba Allah ya ce mana baya azaba ga mutane sai ya tura musu annabi ko hmm. wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula Allah baya azaba sai ya turo annabi to akwai al'ummar da Allah bai turo musu annabi ba irin waɗannan mutane su ake kira ahlul fatra a ranar tashin kiyama Allah zai musu jarabawa za a ce ga wuta ku shiga wanda ya shiga wutan nan zai taras da ita ba wuta ba ce ya yi biyayya ga Allah sai Allah ya ce a kai shi aljanna wanda ya ki shiga wutan nan ko sai a tura shi wutan domin haka za Allah zai musu jarabawa akwai bayani mai tsawo akan yadda jarabawan zai kasance da kuma suwaye da waye ka duba sahihu sira shafi na 28 ka ga bayani akan haka sai wani ya ce it is good to watch uh, it is good to watching film why why a takaice dai yana nufin shin idan mutum yana azumi daidai ne ya kalli fima-fimai when you have fasting <coughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yada qawla zuhur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu kuna jin wannan hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 1903 wanda yake azumi bai bar faɗin maganar ƙarya ba da aiki na ƙarya to wannan mutumin Allah bai da buƙatar azuminsa ko ya ci ko ya sha duk ɗaya ne ku lura da kyau shin fim ƙarya ne ko gaskiya ƙarya ne amal zuri ne ƙarya ne su waɗanda suke yi ana kiransu ma eh, actors ko suna acting wato kwaikwai suna suna abin nan abu ne wanda yake dai shiri akai don haka za a iya ce maka wani ya mutu anan kuma ka tsince shi a eh, kasuwa yana cefa ne kun ga ƙarya ne kenan ko to annabi ya ce wanda bai bar maganar ƙarya da kuma aikin ƙarya ba Allah bai da bukatar azumin sa ashe kenan kallon fim akwai hadari a kansa domin ko aikin ƙarya ne eh, Allah ya tsare mu sai wannan yake cewa wancan magana da na kawo akan ummu hani da annabi yake ce mata ta yi subhanallahi sau ɗari alhamdulillah sau ɗari allahu akbar sau ɗari la ilaha illallah sau ɗari. amma ina tamanin ma bai ji wa'azin ba don yana cewa wai ni na magana ne akan mara lafiya ba kuma mara lafiya ba wanda tsufa ya sa bai da kuzarin da zai tashi na filfilo tambayar da ita take kenan ba ta da kuzari ba ta da karfin da za ta iya salloli yadda jama'a suke yi shi na annabi ya ce ta ringa yin zikiri sau ɗari ɗari wanda annabi ya bayyana falalanta shi ne yake cewa wannan shin mutum zai iya yi kowa zai iya yi ko kuwa sai ita wannan babu shakka kowa zai iya yi hmm. addu'a ce wadda ta shafi kowa ba ta wani jinsi ne na mutane su kadai ba wanda ya ce a kowane dare na watan ramadan akwai ka'idan nafiloli da mutum zai yi a kwarai kuwa ka'idan nafilolin da za ka yi a kowane dare na watan ramadan kada ya wuce yawan nafilolin da manzon Allah yi shi dai manzon Allah baya wuce raka'a goma sha ɗaya don haka in kana son ka samu babban lada ka takaita akan raka'a goma sha ɗaya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya wuce haka saboda dogara da fahimtar wani malami ana fatan Allah shi bashi bashi lada malamai sun yi maganganu da yawa kai amma mafi dacewa inna khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan yace menene hukuncin mutumin da ya samu mace da zai aure ta Ah, amma sai ya yi zina da ita kuma za su yi aure ya zaman su kenan to haramun ne mutum ya yi zina da mace kafin ya aura hakikatar. kuma ko an yi auren wannan aure babu shi matukar ba a samu sharaɗi guda biyu ba sharaɗi na farko cikakken tuba tsakanin shi da Allah da ita wannan mata tuba na gaske wallahi in ba haka ba babu auren babu abin da malamai suka tsananta akan shi kamar auren mazinaciya a dangane da matsala ta aure domin haka tilas ya tabbata tsakaninsa da Allah ya tuba tuba ya kuma yi nadama ita ma wannan matar ta tuba ta yi nadama sannan kuma an samu ta yi istibra'i akalla jini guda to idan aka daura aure ana fatan Allah ya gafarta musu ka duba fatawar lajina mujallar na goma sha takwas shafi na ɗari uku da tamanin da uku barin karanta wannan kuma sai in bari sai wannan ya ce menene hukuncin wanda yake da azumi da kuma wanda ya alwala sa'an nan matarsa ta rungume shi akwai bayani mai tsawo game da rungume mace alhali mutum yana da azumi bayani mai tsawo ah, da za ka samu a sahiha mujallar na farko shafin 430 da za ka ga bayanai masu yawa kuma dai a nawa fahimta barin rungumar mace matar ka mata aure kenan kana da azumi shi ya fi dacewa kawai hmm. saboda kauce ma haɗarin auka ma abubuwan da malamai suka yi ta rikici a kai ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya an-muyassara mujallal na uku shafi na uku da ɗaya Ah, ba abin mamaki bane ka samu wanda ke cewa zaka iya rungumar matarka da sauransu amma dai ni a nawa fahimta kauce masa shefi dacewa menene ingancin wani hadisi mai cewa ana yi wa mamaci azaba saboda kukan rayayyu mutanensa eh haka ne idan mutum ya bar wasiya bayan ya mutu a masa kuka ko kuwa ya san za a yi masa kuka din amma kuma bai hana ba kuka na kururuwa to babu shakka za a yi masa azaba idan har aka yi kuka bayan mutuwarsa ka duba jami'u ahkamin nisa a mujallar na farko shafi na 462 ina ga ya kamata mu takaita haka tambayoyin da suna da yawa sauran insha Allah sai gobe ma karanta mu salati ga annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت nastaghfiruka wa natubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi najeriya Nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su mu a shagonta da ke wani adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman mu kan namban waya cikin Hausa sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 2275 60 alaikum warahmatullahi